Sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karan kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Jummai Ali muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da muka yi da Aminu El Yakub wani dan Najeriya da ke zaune a jihar Ohio wanda ya yi mana fashin baki kan zaben fidda ɗan takara da aka gudana a jihar da ke ɗaya daga cikin muhimman jihohi a zaben Amurka. Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan Arewacin Najeriya a wannan mako. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho ko kuma ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. A makon gobe idan Allah ya kai mu sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yake shirin kai ziyara ƙasar Rasha domin yin shawarwari da shugaba Vladimir Putin akan batun janye sojojin Rasha daga Syria da kuma yiwuwar samun zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. John Kerry ya ce zai zanta da shugaba Putin da kuma takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov kan yadda za a samu ci gaba a shirin magance rikicin Siriya ta shekaru biyar a siyasance. Ta wani gefen kuma wakilai suna yin shawarwari a Geneva a ƙoƙarin kawo ƙarshen zubar da jini a yakin Siriya da ya kashe fiye da mutane dubu mai can da hamsin, sa'annan kuma fiye da mutane rabin miliyan suka rasa matsugunansu. Babban batu shine sanarwar da shugaba Putin ya bayar cewa ya ba da umarnin janye janyewar yawancin sojojinsa daga Siriya nan take bayan sojojin sun yi watanni biyar da rabi suna kai hare-hare da jiragen saman yaƙi. Wannan sanarwa ta baiwa masu nazarin harkokin ƙasa da ƙasa mamaki. Ana ɗaukar shawarar da Rasha ta yanke na janye sojojinta daga Siriya a zaman kamar da shugaba Bashar al na Siriya ne. jiya talata fada shugaban amurka ta white house ta ba da sanarwar sabbin canje-canje da suka danganci takunkumin ziyarce-ziyarce da yin harkokin kasuwanci kafin ziyarar tarihi da shugaba barack obama zai kai kasar cuba a makon gobe sassauta takunkumin yunkurin baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tun lokacin da aka maida hulɗar jakadanci a bara jiya 15 ga watan maris aka ƙaddamar da amfani da canje-canjen sauye-sauyen sun kara wa mutane samun walwalar yin mu'amala a tsakanin kasashen biyu ciki har da barin amurkawa su kai ziyara cuba sannan kuma kamfanonin amurka suka iya ɗaukar 'yan kasar cuba aiki wani lokaci a bana ake sa ran mai da zirga zirga jiragen sama tsakanin kasashen biyu waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka ‘yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat ta lashe jihohi hudu a zaben gandun da aka yi jiya Talata. Jihohin sun hada da Florida da Illinois da North Carolina da kuma jihar Ohio. Shi kuma ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican, rikakken attajirin nan Donald Trump ya lashe jihohi uku. To amma John Kasich ya doke Mr. Trump ɗin a jihar sa ta Ohio. Sanata Marco Rubio ɗan jam'iyyar Republican daga mazaɓar Florida a jiya Talata da daddare ya faɗa ma magoya bayansa cewa ya jingina yaƙin neman zaɓe bayan da haƙarsa bata cimma ruwa ba a jiharsa ta Florida. Daga ƙarshe 'yan sanda a Brussels babban birnin ƙasar Belgium sun kashe wani wanda ake zargi da ke ɗauki da bindiga samfurin rifle. a lokacin da suka kai samame da aka danganta da har-haren da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwamba bara a birnin Paris. Sojojin Belgium guda uku da na ƙasar Faransa guda ɗaya suka ji rauni a lokacin da aka musayar harbe-harbe a jiya talata a lokacin da aka kai samamen a unguwar Forest. Da yake ba a tantance ba ko akwai ƙarin waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne. 'Yan sanda sun ci gaba da samame har zuwa cikin daren jiya talata. An yi sa'o'i biyar ana musaya harbe-harbe a yankin. tun tsakiyar watan nuwamba 'yan sandan belgium suka kama mutane goma sha ɗaya aka kuma caje su dangane da kashe-kashen da aka yi kuma ana ci gaba da tsare mutane takwas labaran duniya kenan kuka saurara. jiya talata aka gudanar da zaben fidda ɗan takara a jihohi biyar na amurka da suka hada da jihohin florida da ohio da ke da matukar muhimmanci a zaben shugaban ƙasa gwamnan jihar ohio john kasich ɗaya daga cikin 'yan takarar jam'iyyar republican ya lashe zaɓe a jihar wanda kuma ya kasance zaɓe na farko da ya lashe tun da aka fara yakin neman zaɓen to na tambayi malam aminu eliyakub yakub abin da ya sa duk da farin jinin nan da yake da shi a jihar baya samun irin wannan goyon bayan a matsayin kasa sai ya ci gaba da bayani cewa tun da kin ga yawanci wato masu ra'ayin rikonar republicans din ba su san su saboda goyon bayan wasu al'amura ayyuka da president obama ya yi kamar su kamar obama wani abin da ake kira obama kiya. tsarin kula da lafiya tsarin kula da lafiya yawwa kin ga republicans ba su amma shi kuma shi yana ɗaya daga cikin gwamnoni biyu ko uku ina jinar republicans da suka karbi abin hannu biyu saboda ya san cewa akwai mutane da yawa wanda ba su da inshora a jihar nan akwai kuma tsofi wanda ba su da kuɗi da yawa wanda zai zama na su su samu kyakkyawan kiwon lafiya saboda haka shi yasa ya karbi wannan shirin to kai ka eh, ka ga jiya ka ga yau a harkokin siyasa Amurka kuma ka ga yawan wakilai da yake da su kawo yanzu kana ganin zai iya kai labari har eh, ya iya samun kasancewa ɗan takarar jam'iyyar a zaɓe haka dai a zaɓe wanda za su samu wato mazaɓa wanda suke kira delegates ba zai iya samu ba ko da yake yanzu tun da yake yanzu da jimawa kaɗan makon rubio ya ce ya fita daga takarar eh, eh, zai yi watakila shi gwamnan namu ya samu goyon baya daga wato masu goyon bayan senator rubio amma duk da haka ba zai kamo donald trump ba ko ya buge shi abin da ake tsammani shine saboda akwai jihohi kamar su jihar california da colorado saboda akwai ra'ayoyin mutane da yawa kusan kamar ra'ayoyin mutanen jihar nan ne eh. watakila zai dan samu wato delegates da dama wanda zai sa ko bai buge Trump ba ko bai kama shi ba a samu har su zo wato wajen convention wajen taron su da za su yi tun da anan jihar Ohio za su yi taron su Republicans eh. na zaben takarar shugaban kasa in suka zo abin da yawancin mutane suke faɗa shine cewa in har suka zo zaben da kamar shi gamna Kasich da Trump da kuma Ted Cruz ya zama da cewa ba wanda yake da wato mazaɓa ko delegates wanda ya kai abin da suke so in har ba wanda a ɗaya daga cikinsu ya samu wannan in aka zo wajen convention din wato wajen taron su hmm. sai ya zama cewa wato manya manya shugaban shugabannin party ne za su zaɓen to suna ga in aka haraka hakan za su iya goyi yawancin su za su goyi bayan tunda yawancin su ba su san Donald Trump yawancin su za su goyi bayan ko John Kasich ne ko kuma shi Ted Cruz amma in har aka kai zaben da alamu cewa za su goyi bayan john casing ne saboda shi john uh, gwamna yana da matsala da su yawwa cruz yana da matsala da su trump ma yana da matsala da su amma kuma john kasich watakila zai iya samun wasu wato kuri'u ma daga 'yan democrats ko kuma 'yan independent musamman da yake ma dama ana yi ne domin neman cin zaɓe haka kuma kin ga jihar ohio ba ba wanda ba wani shugaban kasan america da ya taba a dai cikin wannan zamani ne kusa ba wani shugaban kasa america da ya taba cin zaben shugaban kasa ba tare da ya ci jihar ohio ba so saboda haka shi yasa ake gwada cewa wataƙila shi zai iya kai da kai da zai iya wataƙila ko kada Hillary Clinton. Akwai kuma waɗanda suke masu ra'ayin cewa baya irin mummunan caccaka kamar yadda sauran abokan 'yan takarar shi suke nan domin yana tunanin idan bai samu tsayawa takara ba shi wanda ya tsaya takara musamman Donald Trump ya dauke shi a matsayin eh, matsayin shugaban eh. haka da ya sake faɗa amma kuma yawanci yanki shi yawanci tarihinsa siyasansa haka ne saboda dan siyasa ne yawanci dai abin da nake kiransa ke dan siyasa ne saboda ya sa abin da zai faɗa a cikin mutane su ji ya yi san abin da zai faɗa mutane da suke so su ji ko kuma ya san wajen da zai faɗi wani abu daban hakan nan mm. ba kamar Donald Trump wanda bai san wani lokaci maganganun da yake bai kamata ba bai kamata ma a ce mai neman takarar shugaban kasa irin na America ko kowane kasa ma ya zama yana faɗa irin wannan ganin sun da tunda an har zai ci zaben shugaban kasa din mutanen da yake zagin kamar su musulmai da kuma bakake da 'yan Latino in har ba su in har ban zaɓe shi ba ba zai ci ba saboda shi ko a cikin turawan ma ba duka ne suke goyon bayansa ba. Aminu El Yakub Lame wani ɗan Najeriya mazaunin jihar Ohio. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. da yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Haɗa tsayi, mu bar ƙabilanci da bambanci, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a najeriya kasa da ya uwa ya uba da mu haɗa yayi mu bar gamilanci da bambanci a junanmu mu haɗa mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana buƙata ka zo ni ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe uku da minti goma sha shida na asuba ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaicin ciki da gaskiya. to da aka yi jarabawan yawancinmu da aka ce sakamako ya fito sai aka ce mu ci ba to har mun ɗauki kaddara mun ce haka allah ya kaddara to kuma sai daga baya sai muka samu wani bayani har da takarda da ke nuna cewa waɗanda ma aka ce sun cin ashe ba ci suka yi ba ba su aka yi jama'a asalamu alaikum da yake har yanzu ana ci gaba da gudanar da binciken rubda cikin da aka yi da tsabar kuɗi naira miliyan dubu ɗari da hamsin na sanya kyamarori da kayayyakin tsaro a najeriya za mu dakatar da wannan batun har sai zuwa lokacin da aka sake tono wani abin yau za mu juya ga wani abu da ya zamo ruwan dare a najeriya kuma abin da ke ci ma 'yan arewa da dama to a ƙwarya musamman waɗanda suke aiki ƙarƙashin gwamnatin tarayya a najeriya ashe dai ba wai a ofishin speto janar na 'yan sandan Najeriya ko kuma a rundunar 'yan sandan ta Najeriya ce kawai ake nuna bambanci da kyamar 'yan arewa ba. A wata hukumar gwamnatin tarayyar Najeriya mai suna hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin Najeriya ƙasashen waje ko kuma Najeriya Export Promotion Council a Turanci. Yanzu samun ƙarin girma ya zamo sai idan kai ɗan wata ƙabila guda ce ta Najeriya. Ba ma wai a ɓoye ake yin wannan abun ba. akwai shaida a bayyana kiri-kiri to amma waɗanda ya kamata su ce wani abu ko kuma su yi wani abu sun yi gum ko kuma sun mai da wannan batu kamar ba batu ba a shekarar da ta shige ta 2015 hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin najeriya a ƙasashen waje ko kuma nepc a takaice ta gudanar da jarabawa domin yin ƙarin girma ga ma'aikatanta. hukumar da aka damƙa wa alhakin gudanar da wannan jarabawa ita ce cibiyar haɓaka gudanar da mulki ko kuma center for management development ko cmd a takaici wadda take ƙarƙashin ofishin shugaban najeriya jami'in da ya kula da wannan jarabawa a madadin cibiyar ta cmd shine mr jb muhiya jami'in cibiyar mai kula da yankin abuja ita kuma hukumar nepc wadda ta buƙaci a yi wannan jarabawa ga ma'aikatanta tana ƙarƙashin jagorancin wani mutum ne mai suna Mr. Olusegun Awolowo wanda ya fito daga jihar Ogun. Muƙaddashinsa wato darakta mai kula da ofishin babban darakta ɗin sunansa Mr. Muraina Olajide Ibrahim wanda shi kuma ya fito ne daga jihar Ondo. A bayan da aka gudanar da wannan jarabawa, Mr. J.B. Mihiya na cibiyar CMD ya rubuta rahoto a cikin watan Yulin 2015 kan wannan jarabawar ƙarin girma da suka gudanar mahukumar ta NEPC. Wannan jarabawa a raba ta gida uku. Na farko shine ɓangaren tambayoyi da suke gwada ko mutum yana da ƙwarewa kan mukamin da in an yi masa ƙarin girma zai samu, wanda aka bashi maki hamsin daga cikin ɗari. sai tambayoyi akan dokokin ayyukan gwamnati waɗanda su kuma suke ɗauke da maki arba'in daga cikin ɗari saura maki goma da suka rage daga cikin ɗari ɗin kuma za a bada su ne ga tambayoyin da suke neman gano ko mutum yana da masaniyar harkoki na yau da kullum wannan rahoto kansa yana kumshe da abubuwa na ban mamaki dalili shine kiri-kiri inda aka ce za a ba mutum maki goma ga misali idan ya amsa dukkan tambayoyin daidai sai ka ga an ninka masa ko kuma an ƙara masa ya samu ashirin ko kuma ya samu goma sha biyar inda ya kamata a ce mutum ya samu maki arba'in idan har ya amsa dukkan tambayoyi daidai sai ka ga an ba mutum fiye da maki arba'in ɗin dukkan waɗanda aka yi ma irin wannan ƙari kuwa kusan akwai abu guda da ya haɗa su dukkan su 'yan ƙabila ɗaya ce daga cikin ƙabilun najeriya Kafin mu yi nisa, mu feɗe wannan magana dalla-dallarta, bari mu faro da jin ta bakin wani mataimakin darekta na hukumar ta NEPC wanda yana ɗaya daga cikin 'yan arewa su fiye da ashirin waɗanda aka murda wannan jarabawa domin kada a yi masu ƙarin girma wanda kuma ya ce shi bai damu da aji suna ko muryarsa ba domin babu wani babba ɗan arewa babu wani ɗan majalisa babu wata hukumar da ta dace da ba su kai kuka akan wannan abun ba to amma an yi shiru kamar an shuka dusa. To na Tijjani Zakari kafin soli. Ina aiki a ma'aikatar mu ta Nigerian Export Promotion Council. Ni ina matsayin mataimakin darakta wato assistant darakta a ma'aikatan. Wato korafinmu ba ni kaɗai ba ne ba mu wajen 25 ne wanda muke da korafi wanda muka rubuta muna neman abi mana hakinmu mun yi jarabawa ne wadda aka yi shekara kusan ma dai ni takwas da sauran yan uwan ba a yi mana jarabawa ba sai aka zo aka yi mana da wanda suke sun shekara hudu kenan suka yi aka hada mu da mu da muka shekara takwas da wanda shekara bakwai da wanda ya shekara shida duk sai aka hada aka yi mana guda daya ba a bi maganar seniority ba wannan jaraba ta mece jarabawa ce ta ci gaba wato ta promotion interview to da aka yi jarabawan yawancinmu da aka ce sakamako ya fito sai aka ce ba mu ci ba to har mun ɗauki ƙaddara mun ce haka Allah ya kaddara tunda ita rayuwa da ba ko lokaci abubuwa mai kyau da marasa kyau za su iya zo maka to kuma sai daga baya sai muka samu wani bayani har da takarda da ke nuna cewa waɗanda ma aka ce sun cin ashe ba ci suka yi ba ba su aka yi tun da za ki ga kamar an ce mutum ya tura jarba bisa goma mutum ya akwai wanda ya ci sha bakwai bisa goma wani ya ci ishirin bisa goma wani ya ci sha hudu bisa goma sai muka ga cewa ah, to wannan takarda da aka zo aka mana kuma ita ce wadda su wannan wata ma'aikata cmd su ne suka suka wannan jarba to sai muka cewa a'a to ashe abin da akwai zalunci a ciki to shine sai muka rubuta muna neman hakkinmu mun kai eh, eh, ita head of service mun kai civil service commission mun kai eh, house of reps da senate da sauran ma'aikatu kamar su federal character da dai sauransu saboda a bi mana hakkinmu shekarunka nawa akan wannan mukami naka yau shekara ta takwas kenan akan wannan mukami na na aston director tun 2008 ko da yake an zo an kama wata takarda daga baya aka ce a'a ban cancanta ba 2008 sai dai 2009 saboda takarda ta ta uh, masters da ke a hannunsu ya nuna cewa na karbi certificate din a 2008 shi daga january to amma wai kamata a ce na karbe shi ɗaya ga january ne zai qualifying dina ya zama to cewa lokacin ne za a yi mun uh, abin da kuma ni ba ma 2008 eh, din ma na gama ba tun 2006 na gama ban da ya samu karɓar takardar bane sai 2008 to da aka zo aka ce ban cancanta ba sai 2011 na je zan zauna aka ce baka cancanta ba za ka yi ba sai 2012 2012 ba a kira mu ba 2013 an ba mu kuɗin mota da kuɗin kwanan gida za mu zo sai muka zo sai aka ƙi mana sai aka yi wasu aka ce mu babu board wadda za ta yi mana amma kuma sai aka yi wanda za su zo su same mu a stand director su sai aka yi musu suka zo suka same mu to shi ne muka sake tafiya da su shi ne aka zo aka sake yi wanda suka zo suka same mu wannan lokacin su kuma aka sake sai aka ce sun ci mu bamu ci ba a dokance misali ma'aikacin gwamnati shekara nawa ya kamata yi kan mukami daya kafin a ƙara masa girma wato a dokance wanda ke mataki na daya zuwa na goma sha hudu shekara uku suke yi a mataki kafin a ƙara musu girma wanda ke daga mataki na sha hudu zuwa na sha biyar zuwa sha sha bakwai zuwa director wato daga chief zuwa assistant director daga assistant director zuwa uh, deputy director daga nan zuwa director shekara hurhudu ne ake yi to idan ka shekara hudu ka cancanta za a yi maka jarabawa in ka ci in kuma akwai abin da ake kira vacancy akwai gurbi to za a baka in kuma ba gurbi to sai a ci maka babu sai gashi kai ka shekara takwas sai gashi na shekara takwas na shekara takwas na zo na farko zan zauna aka hana ni na biyu aka ban kuɗi da zan zo in yi jarbawan na zo ita ma aka hana mu dukkan mu ma waɗanda muka cancanta a lokacin sai na bayan mu aka ce su za su suka yi suka kamo mu daga nan ba a sake yi ba sai wannan shekarar ta wadda ta wuce 2015 kuma shi ne muka yi tare da su sai kuma aka ce su ɗin da bayan da su suka same mu sun ci mu mu ci ba kuma abin yadda shi ne sai daga baya sai muka samu wani yaro wanda akwai ɗan uwan shi muna aiki tare da shi ya ga cewa a'a shi ma wan shiga shi nan yana ofis mu kuma ya ga ga takardun nan akwai zalunci sai ya kira ya ce mishi ka zo in baku takardu ku gani ga abin da fa ya faru an zalunce ku ku je ku bi hakkin ku ya dauka ya bamu ya ce to amma dai ku je ku yi kada ku ce ma ni na baku a lokacin da ya bamu saboda kada su zo su yi mishi wani ah, victimization na ma'aikaci sai muka ce to mun gode muka dauki takarda muka je muka duba da scores din da suka bamu daidai yake da ita wannan takarda da aka bamu daga cmd muka samu shugabaru muka ce kun ga akwai kuskure a je a gyara suka ce a su ba za su gyara ba su ba su wani kuskure da aka yi muka ce da babu wani kuskure mu za mu bi hakkin mu suka ce mu je duk inda za mu je mu bi hakkin namu to shine yanzu muka jeje inda muke ganin za a yi mana za a taimake mu a bi wani hakkin mu muka kai wannan korafi masu sauraro a shirinmu na gaba za ku ji sunayen 'yan lelen da shugabannin wani hukuma ta NEPC suka ɗauko daga cikin 'yan ƙabilarsu suka ƙara musu yawan maki a rubuce a cikin jarabawar da suka yi sannan suka ƙara musu girma. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu kasance lafiya. sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan arewacin najeriya wannan mako ga mustapha nasiru batsari. Da jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke ambato gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje yana danganta tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso da 'yan bangar siyasa. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta ba da labarin yadda rundunar 'yan sandan najeriya ta cafke wani tsohon soja mai suna sunday umaru bisa zarginsa da kashe budurwarsa a karamar hukumar riyom a can cikin jihar filato a can cikin jaridar blueprint kuwa ta ambato jam'iyyar pdp ne mai adawa a najeriya tana zargin shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da yin kaka gida ga kafofin yada labaran ƙasar A ɗaya ɓangaren jaridar ta Blueprint ta ba da labarin yadda rundunar sojojin Najeriya ta kashe wani ɗan ƙungiyar Boko Haram tare da cafke wasu guda uku sannan da kwato wasu muggan makamai a ƙauyen Gwashiri da ke kan hanyar Dambuwa zuwa Bali a can cikin jihar Borno. Jaridar Leadership ta ce kwanaki 700 bayan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace 'yan matan Chibok a can cikin jihar Borno. yanzu haka sha bakwai daga cikin uwayen 'yan matan sun mutu sannan mutane hudu daga cikin 'yan kungiyar fafutukar ganin an dawo da 'yan matan na chibok sun mutu ba tare da ganin dawowar 'yan matan ba a can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ambatu ministan lafiyar najeriya ne farfesa adewale yana cewa mai alfarma sarkin musulmin najeriya sultan sa'adu abubakar zai jagoranci gangami tare da faɗakarwa akan mahimmancin zuwan mata asibiti a lokacin ɗaukar ciki domin magance mutuwar yara da kuma matan wajen haihuwa. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta yi wani labari ne da ke nuna cewa an gano yaro ɗan shekaru takwas a cikin malaman makarantun jihar Bauchi bayan wani bincike da aka gudanar. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala. da wani labarin ta da ke nuna cewa an kashe mafarauta bakwai a wani rikicin shugabancin ƙungiyoyin mafarautan a can cikin jihar Adamawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum gidan radiyon murai Amurka. Mai wannan magana ni ne Haladu ɗan Nijar daga nan najeriya wari delta state yana nuna murna ta ga yadda shugaban kasa muhammadu isa ya ce a nemi jirgi yi a sa han muhammadu a kai shi wurin magani to gaskiya ni na ji daɗi gaskiya kuma na yi murna gaskiya kuma shi han muhammadu muna mishi fata allah ya sa inda za a tafi shi allah ya sa allah shi kai shi lafiya ya mai kada shi lafiya abin da an ka je nema na magani allah ya sa a samu shi allah shi ba shi lafiya. assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana zayyano atom tambuwar sokoto state nigeria babu shakka kamfanin sadarwa na mtn da sauran kamfanin sadarwa da ke da mazauni a najeriya sun yi sakaci kwarai akan kan ɗaukan mataki tun farko na rijistar layukan da ake magana a su a waya domin ta hanyar wannan al'amarin ne masu aiwatar da ayyukan ta'addanci da harkoki na matsalolin boko haram da matsaloli na kidnapping da tsoke yara tsoke 'yan mata da tsoke manyan mutane ana kidnapping ɗinsu da aikata banna da aikata sata sace-sace da harkokin banza suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi kawo gudunmuwa kan wannan al'amarin domin har yanzu abin sai karuwa yake yi yanzu babu li babu la kirkiri a ƙaramar hukumar mulkin mu wani al'amari ke faruwa ɗauke yara a tura ma mai hannu da shuni magana a baya cewa za a zo a riske shi a aikata mai al'amari na ta'addanci don haka ina kira ga ministan sadarwa da yatsa labarai lai muhammad da shugaban ƙasa muhammadu buhari da cewa su aikata hukunci mai tsanani ga waɗannan kamfuna akan rashin aiwatar da haka tun daga farko tare da cin su gagarumar tara wadda dole sai sun biya ko kuma a soke lasisin su. To sai kuma takaitattun labarai. a makon gobe idan an da ya kai mu sakataren harkokin wajen amurka john kerry yake shirin kai ziyara a kasar rasha domin yin shawarwari da shugaba vladimir putin akan batun janye sojojin rasha daga syria da kuma yiwuwar samun zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita, John Kerry ya ce zai zanta da shugaba Putin da kuma takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov a kan yadda za a samu ci gaba a shirin magance rikicin Siriya ta shekaru biyar a siyasance. Jiya Talata fadar shugaban Amurka ta White House ta ba da sanarwar sabbin canje-canje da suka danganci takunkumin ziyarce-ziyarce da yin harkokin kasuwanci kafin ziyarar tarihin da shugaba Barack Obama zai kai ƙasar Cuba a makon gobe. Sautata takunkumin yunkurin baya-bayan nan ne na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu tun lokacin da aka mai da hulɗar jakadanci a bara. Tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka ‘yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat ta lashe jihohi hudu a zaben gandun da aka yi jiya talata shi kuma ɗan takarar shugaba na jam'iyyar republican rikaka tajirin nan donald trump ya lashe jihohi uku to amma john kasich ya doke shi mr trump ɗin a jihar ta ohio to masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da hima ba ta rago na ladan ibrahim a yawa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jimai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.